jigogin haɗakar jami'ar apc a jihar gombe sun zargi shugabannin jami'ar na ƙasa da kasancewa kanwa uwar gami wajen haddasa rikicin da ya kici ya kicin yawa a jihar kamar yadda injiniya sa'adu abubakar abdullahi maji daɗin gombe ya tsokaci game da rikicin a hira ta da shi jam'iyyar apc da a gombe miskila da ake samu mutane vice da na da masari su ne aka ba wa hakki su daidaita mu mutanen gombe wajen ya ta ba su sai kuma tun farko sun suka ba su hajji. to takamamme ku mutanen jihar gombe ku. nan mu sace guda uku nan kanmu a haɗe ne kafin sace da aka haɗa. daga shigewar goje ta ga na farko tukuna ya yi kwamiti na wucin gadi na jam'iyya wanda ba mu bai yi magana da mu ba ya ɗauki yaransa kawai ya naka su irin abin nan da ake a pdp ɗauka gora karya kama shi ne ya zo mana da shi su suna ganin yana da kuɗi ne ba su gane ba kuma ba da kowa yanzu a gombe mu ne da uwar jam'iyya ta na ɗin mu muke da jama'an saboda haka abin da muke so su gane kenan yanzu congress suna zuwa muna tabbatar ma uwar jam'iyya inda ta tsaya aka mana adalci da daga abin da ya faru da nan su suke so. sai dai in ji cewar tsohon mataimakin kakakin majalisar tarayya usman bayero na faɗa wanda na daga cikin manyan mutanen da suka canja shiga daga pdp zuwa apc masu wannan zance ba su yi musu adalci ba to idan aka yi wannan ba a mana adalci ba domin a kowace jam'iyya ba abin da babu ai jam'iyya mutane ne da yawa suka haɗu suka yi jam'iyya so za ka iya samun kowane irin mutum a jam'iyya za ka iya samun mai kyau za ka iya samun marar kyau kuma ba mu da munanan halaye mu da yanzu muka shiga apc halayenmu masu kyau da su muka je pdp da su muka zauna a pdp da su muka taso muka bar pdp muka dawo jam'iyyar su haɗakan jam'iyyun su nawa ne waɗanda suke din wa jami'a ta turo aminu bello masari domin ya zo ya daidaita wannan al'amari ya ki zuwa mm. nan an ce kuɗin nan ku ne kuka je kuka same shi kuka hana shi zo nan gombe lokacin da aka yi wannan shugabancin da aminu bello masari a ciki da su wa'annan da suke rubuce-rubucen da su a ciki kuma kowa ya sa hannu duk wanda ya ce bai sa hannu bai zo ya faɗa kaftin muhammad bala jibrin mataimakin mai tara kudin jami'ar apc ne na ƙasa ya ce uwar jami'ar tana sane da batun rikicin jihar gombe kuma nan da makonni biyu za a tattauna batun muna sane a ba ya shiru ba an umarci shi mataimakin shugaban ƙasa na shira arewa wato uh, honorable aminu bello masari ya je bincika abin da yake gudana a yola da gombe ya ji ya na yola kuma an samu maslaha saboda haka ba mu san abin da ya hana shi na gombe ba tunda dai har yanzu dai tabbas mun san akwai matsala a gombe din ba gani ya kamata ku kira wa'annan mutane a zauna za a yi mitin na ƙasa nan da sati biyu kuma insha Allah za a sa wannan magana a ciki kuma za a tattauna kuma za a yi wa tukar hanci da ikon Allah. Kaftin Muhammad Bala Jibrin kenan da bayani dangane da rikicin da ke wanzuwa a jihar Gombe a jami'ar APC. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.